alaikum rahmatullah a mai tambayar farko yake cewa assalamu alaikum malam yake cewa shi yana sallah yana jasatul istiraha amma limamin shi bai sai wani ya ce mashi ba zai yi zaman ba matsuwar limamin shi bai shi na yake son ƙarin bayani da kuma ya littafin da zai samu wannan bayanin malamai dai su yi sabani dangane da hukunci wanda yake bin liman wanda yake bin jilsatul istiraha wasu malamai suna ganin sai yayi ko da limamin na shi bai a lokacin da wasu malamai suke ganin a'a ba sai ya yi ba akwai abubuwa da dama waɗanda idan limami bayyan su kai ma ba sai ka yi ba daga cikin masu wannan ra'ayin akwai muhammad nasiru dini albani a littafin shi na alhawi min fatawi shek albani ya kawo hujjoji cikakku mai son waɗannan hujjojin sai koma zuwa ga wannan littafi na cewa wanda ke bin limami wanda bai aikata wani abu wanda wannan abin ba farilla bane a cikin sallah to shi ma ba su ya aikata ba an fahimci wannan kamar kunuti ka bi limami wanda yake kunuti lokacin sallar su ya ce to kai ma ka yi kunutin tare da shi tunda yana yi an fahimci wannan duk da yake kai kana ganin ba a yi din Allah maɗaukin sarki shi ne mafi sani mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum allah gafarta malam don allah ina neman ƙarin fahimta akan wannan bayanin god created the world in october 404 bc starting on october 1st and finishing with man at 9 am at, of october 23rd wannan babu shakka suna faɗin haka na san akwai ɗaliban da ma na musu wannan darasin wannan magana ce ta kiristoci wanda kuma yake da maganar shugaba wannan maganar shine a bishop usha shi shine ya yi wannan maganar cewa allah maɗaukakin sarki ya halicci duniya a ainihin watan oktoba sannan ya gama da mutum ƙarfe tara na ainihin 23 ga watan oktoba ko da irin wannan shiri ta duka dai wannan shiri ta ce kawai allah maɗaukakin sarki bai faɗi ga oktoba na ko disamba ko zulkida ko zulhaji ya halarci duniya ba an fahimci wannan duka wannan sare faɗinsu ne kawai malaman science sun mai mishi da amsa cewa wannan shekara ta dubu hudu da hudu kamin zuwa annabi isa shine 404 years before christ shine bc ko before Christ to wannan lokacin ma nan cikin Afirka ma an tabbatar da cewa mutanen Egypt a wannan lokacin ma har sun waye yin mutane ne a daidai wannan lokacin mutanen Egypt ma sun waye za su ce a lokacin aka halicci duniya bincike dai ya nuna su ga nasu binciken shekaru biliyan goma sha shida zuwa biliyan goma sha bakwai ne shi kuma gana nuna shekara dubu shida na da suka wuce aka halicci duniya to na yi muna jam'i tsakanin abin da ya shafi big bang theory ko da kuma halittar da Allah maɗaukakin sarki ya ambata cewa ya halicci sammai da ƙasai fi ta ayyam muka ga kuma ya faɗo tsakanin biliyan goma sha shida zuwa sha bakwai nan da dai su malaman sayan suka faɗi haka wannan shirme ne na akbi bishop usha inda ya samo shi kuma da farkon book of genesis ya fara awon begotin begotin ɗin da akwai yana aza shekara kaza bayan shekara kaza ya lissafa su ga baki ɗaya according to christian mathematics sai tashi an halarci duniya 404 years before bc a 4004 years before bc to wannan kuskure ne mai girma allah maɗaukin sarki ya taimake mu tambayar shi ta biyu ke cewa wace irin sallama ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar domin najin su idan za su yi sallama su kan ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. wasu kuma suna karanta ta'ala wa barakatu Allah ya ƙara ma malam lafiya da ƙarfin imani amin to duka dai hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu lafazin ta'ala ba cikin wannan sallamar da muke yi abinda aka samu shine assalamu alaikum a tsayanan ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi ko kuma assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu ba same shi ba menene asalin wannan ta'ala din wasu ne daga cikin ma'abuta alkhairi waɗanda suke son alkhairi ga musulmi sai suka ƙara wannan ta'ala din suka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala ai siffan ta'ala da ta'ala ba aibi bane da haka sai suka ƙara shi to yawa yawan malaman musulunci sun mayar da raddi kan wannan cewa ƙarin ta'ala din bai yiwa saboda ƙari ne ga nasi saboda a fatihan ka kana cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ko to sai limamin ka ce alhamdulillahi rabbil alamin rabbi musa wa harun arrahmanir rahim al'alimul karim malik yawmiddin bismillah mini bayani akan halarcin aji musa a cikin gida ana aje musu a cikin gida sunnar annabi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ha minan tawafati alaikum lalle ita musa tana cikin masu zazzagaya muku a cikin gidajenku tana kama muku wasu kwari berayi da su ko don haka babu laifi a aje musa a cikin gida kuma har annabi ya karanta inna halai sabbi na jasa ita ba na jasa bacci don ta taka wuri duk wurin ba na jasa ba don ta sa baki cikin ruwa ta sha wa'annan ruwan ba najasa ba ne imamu malik ya karar da mu da ilimi ya ce sai fa in ka ga najasar ga bakinta ta sa cikin abu to wannan najasar ka ga wani abu ne na daban ko domin shi annabi ya yi magana musa da ba a ga najasa ga cikinta ba amma da za ta fada cikin najasan ga najasa to in tattabi abu ta shafa mishi wannan najasa wannan abin yakan iya ɗauka hukuncin najasa da ko kai mutum ba najasa hake ba inda mu'mina la yanjisu amma tare da haka idan ka taba kashi ai najasa ce ko idan ka shafa shi wani wuri ka shafa najasa to wannan sunnar annabi ci riƙon kyanwa to sai gashi an jirkitar da sunnar make riƙon musa sai an hakuma riƙon mi karnuka waɗanda su kuma karnukan nan wanda duk ya ajiye su a gidan shi a kullun safe ana ɗiban wani yanki mai girma na ladashi ana watsarwa sa'annan na biyu al'ada ce daga cikin al'adar yahudu ya kamata malamai su miƙe su karantar da mutane sharrin da ke ciki al'adar yahudu duk da sutura ga tana ya kamata ka yi shiga irin ta musulmi domin baka san inda mutuwa za ta faɗa maka ba ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk musulmin da ya mutu cike rigar da ka mutu da irin shiga aski da komai ko da an ɗebe shi yinin kiyama da an tashi an busa ƙaho da shi za ka tashi da haka wanda ya mutu da jeans ne da shirt an tsuki an yi askin mi ake kira ne to ranar tashin kyama zai tashi gaban Allah da Bobby Brown ya subhanallah Allah madaukin sarki ya tsare so waɗannan karnukan ba su da fa'ida a daina aje su cikin gidaje akwai karnukan da shari'a ta halatta a aji a nemi ilimi ga malamai za su karantar da mu amma mafi yawan karnukan da muke da su gaskiya kwaikwayo ne da yahudu da kuma nasara Allah madaukin sarki ya kiyaye tambaya ta ƙarshe ke cewa malam ina son a yi min bayani game da yadda mata suke yin sahu a cikin sallah yadda ya kamata su yi kamar yadda maza suke sahu haka mata suke sahu babu wani bambanci da shari'a ta ce ga bambanci sai a bambanta duk abin da namiji ke yi mace na yin shi sai shari'a ta ce wannan nan namiji ne banda mace sa'an na ake ɗebe mace kuma idan shari'a ta tashi za ta yi lafazi da lamiri na maza a ambata a ce ya ayyu ayyuhal na amanu kaga maza ake nufi ko to an ambaci maza saboda mata asalinsu daga jikin maza suke mata asalinsu daga jikin maza suke nisa'u shaqa'iqur rijal mata bangaruwa ne na maza don haka da an faɗi namiji to kamar an ce da mace ne inda ka san in ce maka na sai wannan gidan idan na ce na sai gida har ɗakunan da ke cikin gidan ko to haka idan Allah ya ce maza to har matan domin mata wani yanki ne na jikin maza fa inna kunna khuliqna min ad dilikum an halicce su ne daga awaza ta annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ya taimake mu